wato jama'a mu da zuwa a cikin Lafiyar Radio Ministry. Ni dan wanku Bashiru na samu ke kawo muku wannan wannan wazi a wannan lokaci. To jama'a kafin mu ji maganan Allah ya fi dai mu fara da addu'a. Saboda haka na ma Allah roko ne ya ba mu zaman lafiya ya sa mana albarka da abin da muke yin duka ya gyara muna bukata kuma na kuma ma Allah roko ne ya buɗe muna zuciya saboda mu ji shi abinda za mu jin duka Allah ya bari a zama mana amfani na kuma ma'anar roko ne ya ji muna taushe saboda ya faye muna zunubanmu kawan yanda muka yafa mu zunubansu da laifinsu na wannan roko da sunan annabi Yesu amen kamar yanda na fere na farko maganan da za mu ji yau ne sunan shi ne Maganar Allah ya ga mana kamar mu yi tuna da matan Lot, da matan Lot. Menene ya faru da matan Lot? Akwai wani mutum ta Lot, da wannan mutumin kani annabi Ibrahim ne kuwa. A wannan lokaci Allah ya shirya annabi Ibrahim ya gaya musu kamar ka tashi ka yi tafiya da iyayenka duka eh, ko kowane mutum da kake da kai ka yi tafiya da su duka ka zuwa a garin Kena. A wurin ne zan sa maka albarka, a wurin ne zan ba zaman lafiya, a wurin ne zan bari abin da kake yin duka zama maka amfani. To da Annabi Isa, Annabi Ibrahim ya ji wannan maganan Allah, ya kuwa tashi da iyayensu <clears throat> kuma Lot kuma kenin Annabi Ibrahim ne, da kuma ya tashi da su, ya koyi tafiya tare da su, da suka kai Kenan a kasan Kenan sun ka zama a wurin nan. Allah ya kuwa sa musu albarka, Allah ya ba su arziki da yawa, kuma Lot ya samu arziki da yawa. Lot ya shika ya zama tare mutanen Sodom and Gomorrah. A wurin ne shi da matansu suka zama, wurin ne suka aure, suka afe yara da yawa, kuma yaransu kuma sun aure mutanen Sodom and Gomorrah. Dukansu suna zama tare a wannan gari. To wannan gari, gari mungu ne, akwai wani mungun da suke yin duka Allah bai so, Mungu sosai ne suna wannan gari. To shi Allah ya gan irin mungun da suke da shi sai Allah ya yi fushi da wannan gari Sodoma da Gumura Shi ne Allah ya ce ma annabi Isa, annabi Ibrahim kama To ka kaga wannan garin da aka kira Sodoma da Gumura dan ta wannan gari dan sa wuta ne kona wannan garin duka. shine annabi Ibrahim yana roƙon Allah kamar to akwai kare na wurin nan da aka bada korowar mutanen da kai wannan gare shine maganan Allah malaye da Allah ya suka aike sun kace ma annabi Ibrahim kama inda dai mun sami mutanen mai tsoron Allah inda mun sami mun sami mutanen da suke tsoron Allah ba da mu ba ta duka ba a wannan lokaci ba wanda ke tsoro Allah duka mutane ya mungu ne duka sun manta da Allah kowane na abin da yake da yake dama ne Lot kuma na a cikinsu Lot kuma haka nan yake yi shi ne Allah ya aike malakansu ya zo wurin Lot ya ce ma Lot kama kana da wani mutanen da kake da shi da ke da ka ka tashi ka wuce ka yi gudu sosai Allah ya ce dai kona wannan gare ne da suka ji haka to shi ne suka tashi Lot ya tashi da matanshi da kuma da yaransu, sun kai guduwa, amma malaka ya ce musu kamar in kana gudu kai ka duba baya. To sini suka kama gudu da lokacin Allah zai kona girin ya kai. Da bayan suka suna gudun da sai suka kai wani wuri, sini matan Lot ya kuwa dawo ya duba da bayanta. Kuma Allah ya maganan Allah ya ce musu kamar kai su duba bayansu. da bayan haka shine ya juye jisri to sini maganan Allah ke gaya muna kama mu yi tuna mu tuna da wannan mutane mu tuna da wannan mata Sini saboda damun duniya da zaman duniya da ke dame shi suna da arziki da yawa amma ga Allah ya ce muna kama ne eh, kona su duka da wuta haka ne Allah ke matan Loti ya duye bayan shi dukan mutanen yau haka ne muke Muna da cikin duniya, maganan duniya, da jin daɗin duniya. Ya kunne, ya mun kunne kunninmu duka ba mu ji maganan Allah. In kuma kana jin maganan Allah, waɗanda suke jin kuma ba su yi komi da shi, ba su yi amfani da shi. Ba wanda ke duba maganan Allah kamar abin mai abin kirki ne, duka mutane. Muna jin murya ta deni a cikin duniya, sai da muka manta. shi ne Allah, maganan Allah na kira mu kamar mun tuna da wannan lokaci. Da shi wannan Sodom Gura shi ma gari ne, shi ma haka ne suka yi, shi ka wannan lokaci su kuma suna jin daɗi sosai da junansu. Amma Allah ya yi fushi da shi, ya bata wannan gari. Wanda ke ji na, ban san abin da kake yi da zamanka ba, ban san abin da kake yi da rayuwanka ba. ban san irin zaman da kake da shi da tsakanin kai da Allahnka ba, amma na ga maka dai ne, kowane iri ne kowane iri lafi ne kake cikin nuna ka tuna kamar akwai wani lokaci, akwai wani rana an Allah zai zo ne. Waɗanda sai suna zama suna tsoron Allah, Allah zai sa musu albarka ne, zai ji musu tosai ne da kuma karbi roƙonsu. Kamar kai, in ba ka ji ba ka ji tsoron Allah to kai ka yi abin da kake ka ga dama akwai wani lokaci na zuwa Allah ne yana gaya mana kaman kai ka manta mutumi akwai rana za ka mutu akwai rana za ka fita cikin duniyan ga akwai rana wani rana na zuwa ba ba ka yi ka yi wani abu da arzikin ba akwai wani rana na zuwa ba ka yi ka tafi komi da karfinka ba ba ka ka yi abu wani abu da kudinka ba ba ka ka yi wani abu da dakinka ba ba ka yi ka yi wani abu da abin da kake da shi a cikin duniyan ga saboda abubuwan da muka da shi cikin duniyan ga ba abin da za mu yi mu yi da shi a wannan rana ba amfani a cikin su, ba amfani a cikin kuɗi a wannan rana akwai wani rana haka shi yasa na kira ka ne in kana cikin duniya ka yi tona. Allah ya zo ya kawo dansa, Yesu Kristo, saboda, ni da kai mu zo wurinsa, saboda ya yafe muna zunubi. Kowane lafin muke cikin ni, Yesu Kiristo zai yafa muna ne. Abinda ya kamata mu yi kawai ni za mu zo wurinsa. Da baya mun zo wurin shi zai yafa na zunubin da muke da shi. Menene ne kake ciki? Kana cikin gulma ni zo wurinsu, a cikin karya ne zo wurin Yesu, ke barawo ni ka zo wurin Yesu, ɗan gulma ni ka zo wurin Yesu. Kai mungun, akwai wani mungun da kai da sin duka, yawon ka dawo a wurin Yesu zai yafa maka zunubi. na kira ka ne. Annabi Isa ya gwara kamar gani na zo, ina saya a gaban kofa, ina bukawa. wanda zai ji murna ya buɗe kofa na zan zai shika a zuciya sun zama tare da shi. Zan yafa maka zunubi, zan kuma zama tare da wannan mutum, zan zama da mai saboda ni da shi mu yi amfani. Haka ne na kawo muku yau. Ina kake? Menene ne kake yi? Kowane mutum ne kake, ke mata ne, ke budurwa ne, ke samari ne, ke tsoho ne, dukanmu muna cikin duniya. Dukanmu muna a cikin zunubi, dukanmu mu ya zama zunubi, dukanmu tunaninmu ya zama zunubi, dukanmu wuraren da muke zuwan duka ya zama zunubi. Saboda zunubi ne Yesu Kiristi ya zo, zo wurinsa yanzu, bure ma zuciya, shira shi ya suka rayuwanka, kira shi ya suka zuciyanka, ya zama tare da kai. In kai haka, maganan Allah ya gwada mana zunubanka duka za a yafa maka. To wanda ke ji na, lokacinka kenan. Wata shila kana so ka, ka cira Yesu ya ka zuciyanka, ka tuna kaman kai, ke kuma kana da zunubi. Saboda kakanmu duka mutane muna da zunubi, kowa zuciyanka akwai zunubi, ko ba na magana da zunubi, to ka tuna haka. da bayan ka tuna haka sai ka tuna kuma Yesu sai ya gwara mana kuma. wanda zai ce ni ina da zunubi na zo wurin ka ya fa <coughs> mini zunubi zai fa maka ne kana ji na maduwanka na guntu ne ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan wani ni wani sai ka gwara kinka na zo wurin ka yau na ji magananka ni kuma na sani ina da zunubi na sani kuma saboda zunubi ne ka suka cikin duniya na sani kuma saboda zunubi ne ka tashi daga mutuwa saboda zunubi ne kana saya a kofa ana buka a kofan zuciya na saboda ka na bude maka a kofa na na bude maka zuciya na shika ka zama tare da ni shika ka ka yi amfani da rayuwa na da zamana da abin da yake duka ka yi amfani da shi Juye mini hali, ka taimake ni abin da nake yin duka, saboda in zama tare, saboda in ji tsoron Allah, in zama da Allah. Ina wannan roko ne da sunan Yesu Kristo Amen. To in ka yi wannan addu'a, yau Allah ya yafa maka zunubi. Yau kai mutumin sabo ne. Abin da ya kamata ka yi kawai ne ka nemi wani cocin da ya kusa da kai ana gwara maganan wurin nan sai ka shiga ka yi ka yi Allah, ka yi, ka yi sallah tare da wannan waɗannan mutane. Sai kuma za ka zama mutumin kirki kenan. Sai za ka zama dan Allah ne. Sai maganan Allah zai zama da zuciyanka. Sai kuma ka yi amfani, ka yi ma waran dan wayanka amfani. Wanda ka yi na na ne da mu gama. Kana da wani abu da ka tambaya ne. Ga nan bana da ka yi ka kira. 0249 one five nine wata jama'a mun gamu kuma assalamu alaikum